ke da ni a yadda ki gani ai na barka kawai na barka kawai amma daɗe ana yi sai gaskiya oh. wai kai kana nufin yadda baka da kyau eh. haka ka ma bata da kyau ai in dai a wannan maganar ne ni ta ma wuce haka ta wuce haka eh kwarai kuwa wanda ni ba zan yarda bane Salamu alaikum. Jamila. wayo Allah bismillah rahman rahim Allah jamilai yo gidan na ku shuru ba yara ba ba kowa ba sai ki zauna ki shuru ko dan rediyo ba ki kunna ba ai ba mutum rediyo na ga kin yi shuru ne ai da haka ba daɗi a cikin gida aiki bari kawai shuru nan na magana ne a kunshi a ciki na kan mai gida na abubuwan da yake shi zai shigo da faɗa da isa da gadara ni na rasa me yasa yake haka ni kuma ba wai tsoro ba ina bin umarnin aure amma so goma in zai shigo sai ya nuna min isa da gadara daga waje zai shigo da tsawa da faɗace shi ba lafiya dai koyaushe kawai a cikin faɗa yake bayan haka magana kaɗan sai ce mu mata me muka isa me za mu yi mace ai dole fi namiji ya fi ƙarfin mace har mace tana da wani abun da za ta nuna masa ne Allahu akbar lallai an zuba masa tuwa sha miya ya manta da gaya amma bana zai tuna da gayan amma ko lalle kin bar wannan mijin naki ya samu sarari yin gulma a kabari eh, idan dan banda samun sarari da yin gulma a kabari irin wala kiriya maka albishir an ce ga aljanna za a baka kaga sai ka dinga kwankwasa dan uwanka kana rada masa ka ji abinda mala'iku suka gaya mun jiya samun sararin kenan gulma a kabari to bari in gaya miki na ji daɗi ɗari bisa ɗari da kika ce kina bin aure kika kau da kanki kuma don bin aure kuma ina fatan za ki ci gaba da bin auren ki sau da kafa domin shi sunnan ma'aiki ne ku don haka amma wani abu ɗaya mun ciwo da wai har yake takaman wai ya mace ta isa ba abin da ya mun ciwo da ya ce ya mace ta isa ba shi ne ya sa za mu nuna masa kuskuren shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma ya samu ɗan tangarɗa da matansa kalilan kafin ubangiji ya musu wahayi ya musu faɗi tukunna sannan suka yi balle shi karan kaɗaniya amma na na ji daɗi kar kuma ki kauce mu aure amma zan baki wani ɗan shawara ki taɓa shi kaɗan dan kin san an ce makaho bai san ana kallon shi ba sai an taka shi to so nake ki taka shi kaɗan ya tuna kaɗan daga cikin sharrin mata gutsire kalilan amma zan gaya miki daga ni sai ki sai ubangiji ko ba na gaya miki bane ki ci gaba da ki taba shi ne saboda ya gane kuskurensa don mu mu ne tsotsin hannu mun san komi muna so a zauna lafiya a kafa za a zauna an ba ma so a zauna za a zauna ba shi din banza kafin nan kike Allah an gama ki rike wannan in dai kin rike wannan in Allah da sai zaman ku ya daidaitu kun dawo kuna kuna bi da addini da zaman aure yanda ake an gama ai na yi farin to amo shi yasa an sa muke zago mu dan mu gyara yanda aure zai zauna mu nuna yanda kowa zai zauna da ɗan uwansa lafiya ba za mu so mu ga an bata ba salamu alaikum salamu alaikum amma alaikum sai yanzu ka dawo eh, eh, wallahi kuwa aiki da godiya tun da na fita wallahi suna ta tunani dai da yinin da yinin wallahi kuma sai yanzu da Allah ya kaddara din da yinin wallahi dora Allah Allah ba da hakuri eh Allah ba da hakuri wallahi mu ma gidan dai ga ban zaci ma ce ina zaton ma ba a girka komai baya gidan wallahi tun da ina jira ko zaka dawo ba ruwa a gidan kuma ba mu da yara to kin ji mu ma mu bukatun ne <laughs> ba abin da aka yi a gidan Allah da iko yake in kika ce ba ruwa kuma ba yaron da zamu aika ya mana ruwa tun ɗazu ina ta jiran ka to wallahi abin ne zama biyu bugu biyu daga gidan dare nake yanzu na da gani ma dare wannan siriki na eh, mijin amina ko eh ya zaman nasu yake lafiya lafiya to amma ba kallau ba me ya faru eh na tafi ba na ce da ke na fita zan je ni gurin ta'aziyar nan ba to an da cikin ikonsa ina fita ya na gamu da kolu yake gaya min ya bi ta kwar gidan dare ya ga kayani ya suke da matarsa wai har ma wai wai amina ya ce za ta ce wai da dare kada yi go gida ya ta yi izini shine nake gaya miki abin ya kowanne rai na tashi na je na samu yarinyar nan kuma ni inda ban ji daɗi ba ma dantar da shi a gidan in ji na so a ce in tarar da ita a gidan to don kan ne abin ne ya fice tunani ya ga cewa dan na gan shi ne amma da niya ne in rike yarinyar nan wallahi niya ne in rike ta ni dai da a ce da a ce eh, ta dangance da take wannan Allah gwara kuma menene ne mata haka ne dai munafuka ce na je ta sun kuyi da kai ai wallahi ya an daina kaza kaza to ta ce ka zar ubanta Allah duk ran da na sake zuwa na ji wannan magana a kunne na ta mace ni da ita ai duk ko ke kika ji ko a gidan biki kika ji ana kinkisa maganar nan ki gaya mu shikenan ba komai mai gida maganar duka dai duk bata taso ba dai a dan ja mata kunne ja mata kunne sosai za ka yi aljannan ta fara karkashin tafin kafar mijinta yake to don haka ka ja mata kunne ke kenan mai hankali in ta zo ni ma zan daɗa ja mata kunne to <laughs> zan tashi yanzu na fita in Allah ya kaddara na ga yaro ba buga mai ruwa to sai na ce ka ruwan dan yanzu da ranar nan ka je rijiyar ma ruwan ba samun sana'a ko mai gida eh. a dawo lafiya ya ya yunwa to kai wannan hamma naka mm, wanda Allah ya kawo to mm, wanda Allah ya kawo to Kasan hmm, naka naka sai naka eh. bare sai bare sai bare haka ka gani hmm. kuma a ko ban hannunka baya ribewa eh. ka yanke ka a'a ne fa na san kana so ne eh kwarai fa, hmm. to abin da nake son gaya ma na'am ka san da abin da ya same ka eh. ya same ni eh ina da tunani ba eh, eh kwarai kwa kuma abda abin da ya same ni eh, ya same ni kwarai kwa to ina da tunani eh to ka gani da kai a garin nan kwaya riga ya san yadda muke haka yi ka gani na'am kuma ita duniya ta dan sama da ce gaskiya mai hawa da sauka da sauka eh ka gani eh. mu ne yau ba mu ne ba mu ne gobe gaskiya ne gaskiya ne ibro mm. ka yi tunani idan ka kula da duniya yadda take tafiya misali na'am da ɗari ake kashewa na'am ake kashe su dala eh. har aka da kan kobo eh. sun yar su fituka su naira su naira biyar su naira goma na'am ka kula fa yanzu tafiya fa nake yi fa na eh. aka bar wannan aka dawo ashirin na'am aka koma kan hansun hansun din nan aka daina ita ma tana nan ta koma kar aka dawo ɗari daga ɗari nan ma dai ba tsaya nan ba aka tafi ɗari biyar kana ji da kyau ina jin to haka duniya take kullum ita duniya tayar mota ce to kowace sabiya garawa take na'am am ɗari biyar ɗin ma eh. kafin a yi ta katuna fa an yi ɗari eh, biyar an yi ɗari biyar a tsakiya ba sannan sai aka yi ɗari biyar kwarai kwa kwarai duniya fa tafiya fa take to mm, kar ka zo ka zama alele na'am alele wane ne ma kuke ce masa alilin mm, wannan Mm, baban lebe baban lebe a akwai wani suna da kuke ce masa ko menene alili wannan menene ko mm, wani sunan fim alili da ku ko alili ka ce horo alili horo oh, to kar ka zama alili ka ce mu horo yawa eh. kar ka zama alili horo yawa mm, abin da nake so da ka mata ba a cika musu baki eh. idan ka kula a hafsa sun ce mace tare wawa ne eh. ka gani eh. yanzu ni ne dai wawa ya'a a, na ce ni ne wawa ina kai ka ne ibro na fi so ni ne wawa tun farko da ba ka yi lissafin nan ba ni ne wawa mm, ni ina so saka sa ka hanya ne ban so eh, ni ne wawa ina so sa ka hanya ne na bace kenan bi kenan wawa kai na faɗa wawan ne kai waka na faɗa wawan ne kai bari na faɗa wawan wawan ne kai bari ibo na na na karkato da kai ina kar eh ni ma ina sa ka a hanya ne bari to kar ka kar kar kar ka sani a hanya mara kunya kana so mu kara ibo <laughs> Allah kai kuma kana sha'ar ka cije ni eh. saboda Allah ya hore ma bakin kwarai kuwa Allah ya hore mana bakin tizo kai a ni ka eh. an yi baki na ba na cigo ba ne amma akwai dafi to dafi ko ye dafi ye to shike ni za ka nuna ma kai ne wawan an faɗa wawa ne ne wawa wawa ne kai wawa ne ba ka da hankali wawa ne kai ibro ni ne wawa wawa ne kai an faɗa wawa ne kai ibro na'am ni ne wawa <laughs> zancen kake so an ce da goro ya iyali eh, eh ni ne na fi so ka ce mun wawa na ce an ce da goro ya iyali kai kai kai ne eh, ba hankali ya kaji ni ne wa Allah ya kaji Yaburo, Allah ya dan ba za ka dawo ba. Ka gani na kore kakwar gidanka. In koba gidan ubanka ne sai ka kwana gurin. Na ce na kore kakwar gidanka. In koba gidan ubanka ne sai ka kwana gurin. gida ni dai kullum idan aka tafi gurin karatun nan ba za a dawo ba kullum idan aka kidar da karatu ba za a dawo ba me kake a gurin karatu haka yara kowa za su tafi gidansu ana tashi da karatu kowa sai wasu zai tafi gidansu amma kai ba za ka dawo ba zaman me kake a waje ma annaba hadisi ya ce mutum yana da haƙƙinsa iyali suna da haƙƙinsu akan mutum sannan kuma akwai haƙƙin Allah akan bawansa kowanne abu yana da lokacinsa kuma kin ga annabi ya ce malamai magada annabawa ne saboda haka duk wani almajiri kokari yake irin aikin annabawa ko da kai ba malami ba ne to kokari kake kai aikin da annabawa suka yi tunda annabi ya ce al'ulama warasatal anbiya mallamai magada annabawa amma maganar ta yi daga makaranta sai dai a dinga sai dai a dinga takaita karatun ka tunda kin faɗa kai ya za a dinga takaita salamu wa alaikum salam mana kana ciki ne ah, bismillah to bismillah yanzu kake Allah ya gafarta Allah ya gafarta bismillah bismillah yanzu kake ai ah, eh, ai na je can ne wato dubiyar yaron ta lafiya sanu ya a gida lafiya lau lafiya ya lafiya lafiya mutan gida lafiya lafiya sanu hmm. nan gidan ba saboda ke na zo ba za ki sa a rinka ya haɗa mu a gari ana ci ciman mutunci ana tozarta mu ba ke yanzu a ji ma cewar kina wannan abun a garin nan abun kunya ne a gurin ki ba haka gyatumar mu ba a kullewa mun faɗan da take yi mana lalle mu kula da ibada shine kuma kin zo gurin da zaki inganta ibadar shikenan kuma sai ki abun da duniya ta zage ki kin dau aure abin banza wai ke da kunya har ma mijinki zaki tsare a kan akwar gida sai kin ce shigo tukunna da shigo ga kin mara kunya a cikin gida da kina kururu shuru shuru kowa yana iyaye banki ashe kya ce tsiyar tana gaba to wallahi zan ci miki mutunci tunda dai kin san yanzu baki da uban da yake haka ne to wallahi zan bata miki na ji mun Allah ya daba zan sake ba to kuma wannan kenan ya riga ya wuce zan mutu na sau da kafa ya to kuma in kin so har ka hakuri har ka mata eh Eh, wallahi ban ji daɗi ba da na tunan marin a kusa sai na zo gidan nan eh, ai harkan mata zai hankali eh, harkan mata an da Allah so ki ni zan koma ni zan koma ka lafiya ni zan koma ka lafiya ne koma ah ga abin da ya bani wai zancen da ya yi doki mu ina yi zancen nan zance ne na ya ji wannan zance kamar yaya mai gida wato mai gida duk abin da aka yi a gidan nan sai ka je ka gaya musu ni kai ka je ka gaya musu to wa zai je gaya musu ni eh kai ka gaya musu to ya aka yi suka sani ba ya zama ajali na ni na bala to yanzu da yayan nawa ya zo kashe ni yayi ko cinye ni yayi duk abin da muka yi da kai sai ka je ka yi talle na a jama'a makwabta suna zagi na yan gari suna zagi na a ce ni ba ni da ni wallahi ba ni da kai wallahi mai gida masifa ni da kai kar Allah ya kare kar Allah ya kiyaye masifa ni da kai ya na da yazo shi bai cinye ni ba ko masifa ni da kai muna nan ni da kai a cikin gidan masifa kar Allah ya kare ni kar Allah ya kare ni da kai a cikin gidan nan tun da dai za mu yi abu sai ka je ka faɗa ta'ala malam tunda abin nan ya ƙi ci ya ƙi cinyewa iyayenki sun yi magana ba ki ji ba yan uwanki sun yi magana ba ki ji ba to ki sani ba aljanna tana karkashin digadigan mazajen ku ni yaƙi na ko a alƙiyama ba zan yaƙi wanki ba ni ba ta ce ki ji ki sake ji ni ba ni dare haƙi na ko a alƙiyama ba zan yaƙi wanki ba malam baka yafe min ba malam ka tuna fa ka gani duk soyayyen da muka yi da kai malam zaka ce ba za ka yafe min ba sai mun je can a soyayyar mu da ke soyayyen da miji ce ka duba fa ka gani malam duk wahalar nan da na sha kin sha wahala na ce amma soyayyar mu da ke irin soyayyen da miji ce ni haƙi na ba zan yafe shi ba ko a alƙiyawa sai Allah ya bi mun kaji to don Allah malam ka yi haƙuri ka yafe mu Yau kin san ko ne? don allah ka yi hakuri ka yafe mu malam ba zan sake ba na tuba malam don allah ka yafe a'a ai wannan haƙƙi biyu kika taba sai kin taba haƙƙi na sai dai da yake annabi ya ce ibn adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabina aw wa khairul khata'una at-tawwabuna duk dan adam duk dan adam mai kuskure ne amma fiyayyen fiyayyen mai kuskure wanda in ya kuskure yake duba ni haƙi na na yafe sai kuma ki nemi Allah da kika taba haƙƙin su shi ma ya yi nina wa na haihu na gode ma na gode kuma ai an kaga an wa ya dauko ya ya Why don't go? Why are the man? Yeah, the man. gida man. The man. I ta got any. Why? Why are they getting out? Why lafiya na lau ibro baka ce rani ba ke ba ce rani ba dan iska ne kai dan wiwi ne kai ko dan ne kai ba ni ba da hankali kana kwaya a'a to za ka yi mana iya na'am ka taba jin mahaukaci ya warke sai dai ya samu sauki eh, kuma dole ne waye suka masa Allah ba ku daure shi ba zai wata wata tabbata na taba hauka kaya ubanka kaya hauka iyalin naka zaka kace iyalin naka da takobi ita ta gaya maka zan iyalin naka yau gahi mun gani a hannunka ni na da shawarar da zan bayar tun da wannan haukar na aljanu ne mu tafi wala wajen dan baka yana ba da maganin mahaukata wanda aljanu suka taba shine uban aljanu bai kamata ka taka ba malam a kulu sai ka ta ko a hada hada ko a haɗa haida alluƙwa rai ci uban sa. Eh, shi ma shi da uban mahaukata eh, shi ne uban uban yan Wannan ba ya naka ka kashe. Naka ko. gidan shi